والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم عوامل الأصول الإضافية wato dalilan da suka sanya 'yan ibadiyya suka bayyana alhali za can babu su هناك عوامل وأسباب ساعدت على ظهور الفرقة الإبادية أقول وسط دليلي ده سبب da suka taimaka wajen bayyana 'yan ƙungiyar ibadiyya daga cikin khawarij wa min ahammi hadhihi da awamil daga cikin mafi muhimmancin waɗannan dalilai in inkaru ara'il azariqa al-mutashaddida akwai inkarin ra'ayin 'yan Zariƙa wanda yake masu tsanantawa 'yan Zariƙa sun tsananta da yawa wanda sun karkace yan azarika sun karkace sun tsananta to mutane da yawa sun koka kan irin tsananin su yawa to sai yan ibadiyya suka bayyana suka nuna cewa aqidan yan azarika ba aqida bace mai kyau an gane sai suka bayyana da matsakaicin ra'ayi na khawarij na'am inkarul a'mal al sannan inkarin ayyuka na laifi suna da ta'addanci kashe jarirai da kuma wasu irin ayyuka miyagu wanda suke aikatawa wanda ya sa ba hankali ma wani abu duk kalmar shahadar mutum in dai baya tare da su ko duk sallar shi duk karatun qur'ani shi za su yanka shi to irin wannan ya sanya tsananin ya sanya yan ibadiyya suka bayyana sannan kuma ga yawan zubar da jini sun janyo yan ƙungiyar khawarij sun shiga cikin wani irin yaƙi tare da sauran al'umma kullum su yan a zare a kullum cikin yaƙi to in ya kasance kullum kana cikin yaƙi da wuya ka daɗe insha Allah kun kana da mutane hamsin ka kutsa cikin yaƙi yau za a kashe biyu ka ƙara kutsawa gobe za a kashe uku ko hudu ka ƙara kutsawa za a kashe biyar ko shida kafin ka ankara mutane hamsin zai su koma ashirin a hankali a hankali kana ta yaƙi kana yaƙi kullum kana ƙarewa sai ka wayi gari baka wannan shine abin da ya faru ga 'yan ƙungiyar kawari ɗaliban nafi azrak sai da ya zama to an daina labarin a cikin tarihi sun ƙare gaba ɗaya da sauran ƙungiyoyi na shi wanda suka bayyana duka baki ɗaya sun ƙare fashe irin wannan usulubi a ce kullum fitina kullum yaƙi daga wannan yaƙi sai wannan to insha Allah mu ya ɗauki wannan usulubi da wuya ya daɗe to sai waɗannan suka bayyana su kuma suka suka duba irin kurakuran da ainihin ƴan uwansu suka yi suka zauna suka yi makar karatun tanin ku yan uwanmu sun yi kuskure bangare kaza sun yi kuskure bangare kaza sun yi bangare kaza shi yasa suka kare tun da shi yasa suka kare to mu bari mu nisanci duk abin da suka rizanta to wannan shi shine abin da ya bayyana dalilin bayyana su kenan sai suka guji duk abin da wayancan suka aikata na tsanani wai suna ganin in suka yi haka za su daɗe kuma da gaskiyar da suka nisanta ga su har yanzu ana bugawa da su suna nan har yanzu ƙungiyar in ka je kasashen laraba irin su yaman akwai su irin su oman irin su bahrain sannan kasashen afirka duk suna nan an gane ku yan kungiya an ka je morocco an ka je wasu wurare wannan kungiya tana nan daram saboda sun cira ainihin tsanani a cikin da'awansu amma suna nan har yanzu da gina kawaris sun suka samu dama za su aiwatar da shi dama suke nema sannan sun ɗan yi amfani da wata aƙida daga cikin aƙidar shi'a ta ƙiya. a gani ita ma shi a ta daɗe ne saboda wannan tafiya ɗin to su ma suna da tafiya za su iya koye ma manufansu in ba su da ƙarfi da zaran sun yi ƙarfi sai su bayyana ma da manufansu a gani na'am wa matlaqul unfi li baqiyati al-khawarij da kuma irin hanyar nan na na tsanantawa um yin amfani da ƙarfi yin amfani da violence da sauran kawari da suke amfani da ƙarfi wajen ganin lalle sai sun cimma burinsu da wannan ƙarfin wadda a wata ila da kuma kiran su su yan ibabiya suna kira zuwa ga sulhu su mutane ne ga zahiri suna son zaman lafiya an gane ku na'am wa adam tajwizihim maqatilatil muslimin da rashin halatta wansu ga yakan musulmi su ba sa halatta yakan musulmi su yan ibadiya illa in ta'arrabu li udwan sai dai idan sauran musulmi sun bijiro musu saboda ainihin ta'addanci wuce gona da iri suka kai musu hari sai zakara kare kansu awajahu qitalan